الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yan uwa masu kallo da sauraro ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abin da nake son dan yi bayani a takaice a yau shine ina son yi bayani ne akan kame harshe domin harshe wata tsoka ce ko kuma in ce wani yanki ne a jikin dan adam mai mahimmanci wanda zai iya kai mutum aljanna ko kuma ya kai shi wuta kowace gaba idan gari ya waye a jikinta tana yi wa harshe magana ne cewar ka ji tsoron Allah a cikinmu idan ka gyaru mun gyaru gaba ɗaya idan ka bata mun bata gaba ɗaya ke sa wani hadisi annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu a gare shi yake cewa wato imani baya tsayuwa sai zuciya ta tsaya zuciya ba ta daidaituwa sai harshe ya daidaitu idan harshe ya daidaitu to zuciya za ta daidaitu imani zai daidaitu a jikin mutum amma da zaran harshe ya kauce ko kuma ya karye zuciya za ta karye sannan imani ma zai karye saboda haka idan mutum ya zama yana mai yawan sakin harshen sa a cikin dukkanin al'amuransa baya yi wa harshensa linzami a cikin abubuwan da yake faɗa to ba shakka wannan harshen nasa zai kai shi ga wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake gaya mana wato shi harshe wata nukuda ce a jikin mutum wadda Allah ya masa baiwa da ita ba wai an yi ta kawai dan ya zama yana ɗanɗanar abu ya ji daɗi ko ya ji wato ɗaci ko ya ji wani abu daban ba a'a an yi shi ne domin ka san me zaka faɗa da shi domin yanzu da zaran za a yanke mutum harshen sa to zai zama ba zai iya magana komai a kai ba saboda ka shi wannan harshen wata amana ce Allah ya ɗora wa bayi domin ta zama wato abin tambaya a gare shi ranar alkiyama shine Allah subhanahu wataala yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi babu wata kalma da mutum zai faɗa face sai akwai raqib atid wanda zai rubuta wannan abin da mutum ya faɗa saboda har harshen ka ba wai an maka shi ba bane dan ka zauna kai ta magana kai ta bada labari kai ta surutu ba an baka shi ne domin ka san me zaka faɗa dukkanin abin da zai fito daga bakinka ka tabbatar da cewa da akwai mai rubuta wannan abin khairan aw sharran idan ka faɗi alkhairi a rubuta idan ka faɗi sharri a rubuta ranar da za a zo maka da wannan abin a buɗe maka shi a lokacin za ka yi nadama za ga cewar abin da kai ashe ba ka kanka adalci ba saboda haka kafin lokaci ya kure ɗan uwa kafin lokaci ya kure yar uwa mu dage mu saita harshen mu akan abin da wato Allah zai da shi kar mu zama muna yawan sakin harshe akan abin da ba shi da amfani a rayuwarmu yawan surutu ma ba abin alkhairi ba ne ka zama abin da zaka faɗa ya zama mai amfani ne a kowane lokaci kar ka zama a zauna da kai a ta musu akan abin da ba zai amfane ka ba ba zai amfani abokin mu'amala ka ba misali yadda ake zama musu akan 'yan siyasa da yadda ake zama musu akan harkar bol kowa ya riga ya san me ke faruwa a ƙasar nan amma menene abin da za mu zauna mu ci gaba da ɓata lokutan mu akan waɗannan bayan Allah su sun riga sun wuce sun tafi suna abubuwan da suke yi mu kuma sun bar mu a gidajenmu a zaune muna ci gaba tattaunawa a kansu saboda ka wannan abubuwan da muke faɗa a kansu da irin maganganun da muke faɗa da wannan harshen namu suna nan fa a rubuce a gurin Allah subhanahu wataala ranar da wannan abin ba zai maka amfani ba za a dawo maka da shi ne a ce ka tuna lokacin da kayi kaza kayi kaza kayi kaza saboda duk wani nauyi ne a kanka ka kokari ka sauke shi saboda harshen ka shi zai kai ka ya baro ka dan uwa ka gane cewar wannan tsoka da aka yi maka ita ta harshe ba wai an baka ita bane kawai saboda jin daɗi ko wani abu a'a akwai hikima ta Allah subhanahu wataala da ya saka ta kuma kowane abin halitta yana da ita to amma kai dan adam sai aka ce kai wataka wato kai wataka linzami duk abin da zaka faɗa ya zama ka san me zaka faɗa duk abin da zaka faɗa idan zaka maimaita shi ya zama zaka maimaita shi ne a irin abin da zai maka daɗi ne a rayuwarka ko da zaka ji shi ko ba zaka ji shi ba kar ka faɗa abin da idan aka dawo aka maimaita maka shi zaka yi nadamar wannan abin da da ka faɗa a baya kai ka faɗa amma idan aka dawo aka ce kai ka faɗa zaka yi nadama cewa me yasa na faɗi kaza saboda haka harshe ya kamata mu kokari mu kiyaye shi Allah subhanahu wataala ya mana gargadi a kansa a gurare da yawa a cikin alkur'ani inda yake cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ulan kada ka tsaya akan abin da baka da sani akai shine magana harshe kada ka sake ka furta wata kalma ko wani abu wanda baka da ilimi akan wannan maganar ko menene shi ka tsaya iya matsayinka kai baka sani ba ka tsaya baka sani ba ka ji wanda suka sani su faɗa sai ka ƙaru amma ka shishige saboda harshen ka saboda ka iya magana saboda za a faɗa a ce kai ne ka faɗa ka shishige ka faɗi wani abu da harshen ka wanda kuma wannan abin idan wani ya ji zai zage ka ko idan wani idan wani ya ji ba zai ji daɗin wannan abin ba kai kuma kai shishigi ka faɗi wannan abin to na abin zai iya jawo maka fushin Allah subhanahu wataala saboda Allah ya tsaye da kai a iya matsayinka kai kuma ka kasa tsayawa a wannan matsayin naka sannan harshe shine fa yake kifar da fuskokin bayin Allah da yawa zuwa wutar jahannama idan ba mu sani ba mu san wannan ka shi kaɗai ne zai iya janka zuwa wutar jahannama directly ba tare da wani shamaki ba domin annabi sallallahu alaihi yake cewa a wannan a cikin wani hadisi da wani sahabi yake cewa wai shin har harshe harshe zai iya kai mutum wuta annabi ce shin kai baka san cewar harshe zai iya kai mutum wuta ba har ke cewa wannan harshen namu shi za a kama mu saboda dalilin abin da muka faɗa da wannan harshen sai annabi ke cewa baka san harshe shine yake kai mafi yawan yawan mutane wuta ba sai annabi ya ce kuffa alaika haza sai annabi ya riko da harshen sa ya nuna masa shi ke nuna masa cewar ya riko da wannan harshen nasa idan har zama mutum ya iya magana ya rike harshen sa yawan surutu ba nashi bane to zai tsira daga cikin kowane irin zargi na mutane shine annabi a wani hadisi yake cewa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi musulmi cikakke shine wanda dan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa da kuma wato hannunsa ma'ana bai cutar da dan uwansa musulmi da harshe ba bai dauki makami ko madoki ya cutar da dan uwansa da kowane irin abu ba saboda haka idan har ya zama mutum ya kubuta daga yi da mutane ya kubuta daga zagin mutane ya kubuta daga aibata mutane domin shi ma ne aibi ne ya kokari ya kubuta daga aibin kansa kafin ya faɗi aibin waninsa saboda ka yawan zama ana faɗar wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza ba abun alkhairi bane a rayuwar mu kan mu abun yake dawowa ba zai koma kan wanda muke faɗar abun a kansa ba saboda ka, harshen ka an yi shi domin ka ambaci Allah da shi la yazalu lisanaka ratsaban min dhikrillah ka annabi ya gaya mana harshen ka kar ya zama ya bushe akan ambatan Allah da'iman ka zama kana ambatan Allah dan uwa yi da mutane ba naka bane zagin mutane ba naka bane ka zauna kai ta yawan surutu ma ba alkhairi ne domin yawan surutu yana kawo kekashewar zuciya idan zuciya ta kekashe komai ma mutum zai iya aikatawa saboda haka ita zuciya tana makancewa ne ba tare da ido sun makance ba makancewar ido daban makancewar zuciya daban za ga mutum ga idanunsa ƙuruƙuru amma saboda harshensa ba shi da kyau yana ta zuzuta magana sai zuciyarsa ta, makance idan zuciyarsa ta makance shikenan duk abin da zai sai ga cewa ba ma laifi zai aikata ba zai zagi mutane zai ci mutuncin mutane zai yi abin da yake so da harshensa zai ga sai yake daukar cewar wannan abu ba ma laifi bane gaba daya kuma sannan ba za a kama shi da wannan abun ba saboda yana ganin ai duk kalmar da ya furta ta fita ta wuce ta wuce kenan kuma a gurin Allah ba haka bane a gurin Allah ba haka bane wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowane dan adam da muke gani akwai abin da Allah ya rataya masa wanda yake rikodin din abin da yake aikatawa a wuyansa Allah ya ce wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za mu ciro wannan abu ranar alkiyama wannan abin zai zama littafi ne wanda za a buɗe masa shi ya ga abin da ya aikata gashi dan a fili alkhairi ne zai gani sharri ne zai gani saboda haka yanzu wani ba zai iya zama a rana da daga safiya zuwa dare ya karanta maka sura ɗaya ta alkur'ani ba ko ya karanta ma aya goma ta alkur'ani ba ko ya maka istighfari ko ya maka salatin annabi ko ya maka zikiri hailala babu ɗaya da zai zauna aikata amma idan ka ji mutanen da yake zagi ko yake aibatawa hankalinka ba zai iya ɗauka ba kaga wannan ya cuci kansa gaba ɗaya totali a rayuwa bai amfana da rayuwarsa ko komai ba abinda ake so mutum a kullum ya zama yana ƙara wa kansa daraja da kusanci da Allah subhanahu wataala ba wai kullum yana komawa baya yana ciyar da kansa baya ba saboda haka dan uwa yar uwa mu dage mu kokari mu gyara harshen mu domin shi harshe idan mutum ya zama ya mallaki harshen sa ya iya control din harshen sa to insha Allahu zai zama mai farin jini zai zama abin kauna a cikin al'umma idan har ya zama kuma bai iya kare harshen sa ba bai iya rike wato mutuncin harshen sa ba to zai zama abin zargi zai zama mai bakin jini a cikin al'umma domin wani lokacin idan yana guri ba za a so a faɗi maganar wani ba saboda an san da an faɗa zai iya tashi da wannan maganar ya je ya ƙaƙƙara wasu abubuwa ya je ya ci gaba da yaɗa wannan maganar kuma ƙarya ce wannan Allah ba zai bashi shi ba saboda haka wannan maganar harshe magana ce mai muhimmanci mu kokari mu control ɗin harsunan mu domin kar su kai mu su baro mu muna ganin abubuwa ne wanda suke kamar masu sauki faɗar su abu zai maka sauki wajen faɗa amma kuma a gurin Allah babba ne wa tasabuna na wahayyina na huwa inda Allah azim muna ganin abubuwan ba masu abu ne masu yawa amma kuma a gurin Allah abu ne babba saboda haka yan uwa mu dage mu kokari mu kiyaye harshen mu mu san inda harshen mu zai kai mu zai kai mu ne gurare guda biyu in ma zai kai mu cikin ni'imar Allah subhanahu wataala ko kuma ya kai mu cikin azabar Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh